addu'a ta 65 Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ina roƙonka cewa na shaida kai kai ne Allah Allahu akbar Allahumma faɗin Allahumma ma fakurin ya nuna cewa ka yadda Allah Allah ne to amma duba karfafa zance inni as'aluka ina roƙonka bi anni ashhadu ina tawassuli cewa ina fa shaidawa na fa yadda annaka anta Allah kai kam kai ne Allah wannan shine abin da ake so bawa yayi wa Allah ka yadda shine Allah baka da wani Allah ba shi ba ba mai kula da kai in ba shi ba la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba kai ne al'ahadu waya ɗaya tilo kai ne as-samadu wanda kowa yake da bukatar kai yake miƙa bukatunsa zuwa gare ka kuma kai ne alladhi lam yalid baka haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife ka ba walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah baka da kini baka da aboki baka da tsara baka da sa'a ko mutum daya buraida ibn al-husayb al-aslami shi ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam buraida ibn al-husayb al-aslami abu dawud da imam tirmidhi da ibn majah suka ruwaito wannan hadisin Allah ya musu rahama